in dai ci gaban Najeriya kake so ci gaban arewacin Najeriya ba ma bugan ka arewa gyara kayan ka ba to ka tabbatar kai bata gari ne ba ka son ci gaban yankin wannan za je sa ku a taron naku ba ga yan wasu jam'iyyun ba sai iya yan jam'iyyar APC saboda sun sa wata kutun gwila ce a zuciyarsu da wannan nufaɗar da aka dora masa a zuciyarsu su waye ko gaita ba su je ba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 gaskiya wannan mukami ko dai kai ka bashi dai a dama da akwai shi ba Wani na bashi ba mm. a gaskiya abin Alhaji Dauda ka Rara ya dauko na wayar da kan matasan arewacin Najeriya wannan ci gaba ne ba karami ba domin cewa abu ne ya ɗauko shi wanda mu matasa za mu iya bada gudunmuwa a yankinmu da kowane bangare na arewacin Najeriya. Musamman bangaren arewacin Najeriya muna fama da rashin tsaro, muna fama da talauci da abubuwa mai yawa. To me zai hana mu me yasa duk abubuwan yake ƙara ta'azzara yake ƙara ƙaruwa ba kuma bane ba cin mun mai da hankalin mu akan gwamnati mu ma matasa mu ma 'yan social media muna da damar da zamu iya zuwa mu bada gudunmuwa mu kai bangaren mu arewacin Najeriya inda ba mu tunanin zai kai ga gudunmawa da gwamnatin kano ta ta ja 'yan social media ta raba musu mukamai da abubuwa da yawa baka ganin wannan shi ma wani abin alfani ne kai kauce can ina su warkar warkar duk wahalar da aka ba abin da aka yi ba 'yan social media aka ba mutanen can aka je aka dauko duk da sunan sun shigo suna ta murna suna ta godiya ka gaya min mutum ɗaya da ya taɓa zuwa gidan nan kafin a yi wannan abin suna da yawa a'a ba su da yawa in sun ma da yawa ba zai wuce su wannan london america take nufi ko london wace ce ba zai wuce irin wa'annan ba amma ga suwar da a kafafen sada zumunta ake ganin suna ta kokari suna ta gwagwarmaya su duk wani mai masu gwagwarmaya ya taba zuwa gidan nan ka ga mun wanda ya zo suwar kalsu suke wahala sun yi wahala an su da turin me ake cewa ka tura mota ta bule ka da yaƙi to warkar yau dai na karɓe shi a APC domin na cire mai jan hula duk wanda shiga feji na zai gani to manta da wannan magana mu dawo magana batun eh, dauda ka huta rarara da kake ana ganin cewa shi ma wannan fa kungiya ta ku kamar ba abin da ya kamata take yi ba duba da tana janyo wasu tana barin wasu a gefe ana ganin kamar yan iya jam'iyyar APC kawai su ma wanda suka yi biyayya ga wannan kungiya kamar su kadai kuke iya gaskiya ba haka bane ba duk wanda ya faɗi wannan yayi mata kyakkyawar fahimta ita wannan kungiya kungiya ce ba mata siyasa ba domin a bar shi mata siyasa duk dan siyasa na gari Shi ne wanda zai iya juya makinsa ya dawo masoyinsa to kuma alhamdulillah ko a wannan tafiyan ma ga shi sakon da Aisha Umar ta bani in kawo warkal na kawo mai kuma ma na cire mai jahula yau to alhamdulillah wannan tafiya ta mu dai muna kira duk wani matashi na arewacin Najeriya ya kwantar da hankalinsa ya cire wata aƙida da aka ɗora masa ya cire wani tun gwila da aka koya masa a bangaren iyayen gidansu su zo mu karɓi tafiyan nan ɗari bisa ɗari domin mu kai yankin magaci yankin mu arewa ne mu zo mu ba da gudunmuwa ina faɗa ko a gurin taro na yi wannan bayani na faɗa na ce idan ka ɗau mutum ɗaya ka gyara sha unguwarku ba zai zama mutumin banza ba don haka ko wata rana za a ce wane ya ba da gudunmuwa Allah zai yi alfahari da kai al'ummar gari ya alfahari da kai sannan ɗan kiran da zan yi da kana so ka ce a karan farko a aje zancen jam'iyya da bambancin ra'ayi na siyasa a zo a haɗu guri ɗaya domin ciyar da arewa in dai ci gaban najeriya kake so ci gaban arewacin najeriya ba ma bugan ka arewa gyara kayanka ba to ka tabbatar kai ɓata gari ne ba ka son ci gaban yankin wannan za ce son son kai ne akwai ƙungiyoyi da suke wanda suka fi naku da dama duka suna kokarta suna abubuwa ga mun kungiya ɗaya me yasa ku a taron naku ba ga 'yan wasu jam'iyyun ba sai iya 'yan jam'iyyar APC saboda sun sa wata kutun gwila ce a zuciyarsu da wannan nufaɗar da aka ɗora masa a zuciyarsu su waye kuma gayyata ba su je ba akwai abu akwai wanda aka gayyata da yawa amma wanda ba sai na kama sunansu ba domin abu ne aka yi shi a sirrince a ana ganin kamar fa ba ku ba su aibin gayyata ba ne gaskiya an ba su domin ni na raba aibin to a ƙarshe to a ƙarshe dai zan yi kira da Allah wannan zan yi magana ne a sanye ba mu da inda ya wuce arewa ba mu da yankin da ya wuce ta idan arewa ta lalace mu muka lalace idan arewa ta gyaru mu muka gyaru mu cire siyasa a gefe an gama siyasa gawuna kawai muke jira ya ƙara su mu cire siyasa a gefe mu zo mu kalli yankin mu muna da dama kana bidiyo mutum dubu ɗaya su kalla baka san waye ya kalla ba baka san adadin ƙasar da suka kalla ba baka san wani irin mutum ne ya kalla baka san wa ka wace irin gudunmawa ka bayar ba mu ɗauko abin da zai amfani mai amfani yankin mu bayan mun mutu a alfahari da mu